a ranar Litinin 19 ga watan Disamba shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalango ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Kasar Nijar ta yi bikin karo na 64 da kasancewarta jamhuriya jiya 18 ga watan Disamba. Muna ce da kaɗan daga cikin jawabin da shugaban ƙasa Bazoum Muhammad ya yi a dalilin haka. haka zalika jiya ne aka yi bikin tuni da ranar ƙasa da ƙasa ta bakin haure za ku yi tsokacin da suka yi a cikin wata sanarwa da suka fitar albarkacin ranar a rahoton na musamman za mu taɓo batun kalubalen da ke tattare da rashin ƙasa al'amarin da yake barazana ga wasu 'yan ƙasar niger da fatan an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke Ƙasar nijar ta yi bikin cikon shekaru 64 da kasancewa jamhuriya sha 18 ga wannan watan. A shekarun jiya 17 ga watan na Disamba, shugaban ƙasar Nijar Bazum Mohamed ya yi jawabi ga 'yan ƙasa inda ya taɓo fannoni daban-daban na rayuwar al'umma ta da kullum. da kuma wato kamar su batun ambaliyar ruwa na sama da ta rutsa da hiye da mutane dubu ɗari hudu da basu da matsugunni ga kaɗan daga cikin tsokacin na shugaban ƙasa daga abokanmu na tele sahel Ambaliyar ruwa ta haddasa ɓanna cikin ƙasarmu kusan mutum dubu ɗari hudu suka fuskanci bala'in. Cikinsu wasu sun rasa mazamninsu da amfanin noman magidanta dubu arba'in da ɗari bakwai da arba'in da shida suka fuskanci bala'in. Aka samu rashin rayukan mutum ɗari da tasa'in da biyar da rubzawar ɗakuna dubu talatin da shida da ɗari da sittin da ɗaya. Jihar Difa ta fi fuskanci makantar al'amarin dangance da girshin malalar ambaliyar ruwan kogin Komadugu Yobe da ya haddasa dubaban mutane cikin ital'ai. Asarar kayan gona da darajar kuɗin ya kai fiye da miliyar 25 kuɗin sefa. Ambaliyar da ke ɗaukar ƙazamar fuska a wasu jihohin ya zama ƙalubali ya fajaba musa shi da sahin tsare-tsaren ayyukan fasalin hilaye na gidaje na noma da wasu gine-ginen da zamu infrastructure. Kowace rana ta sha takwas ga watan Disamba ita ce aka keɓe domin tuni da bakin haure. Wannan wata dama ce ta sake bayyanawa da kuma bunƙasa 'yancin bakin haure a faɗin duniya. a birnin yamai bakin haure na yankin yawon sun yi bikin wannan ranar ta hanyar wasu shagulgula wanda madubin taron shine bakin haure masu neman gobe Muktar Danyaye jami'in ƙungiyar Alan Sahara ya masu kinatu gaji bukarin bayani. Siyasa bisa sha'anin bakoncin haure wani lokaci mataki ne da ake ɗaukawa a cikin ofis ba tare da an tuntuɓi al'umma da abin ya shafa kai tsaye ba. A namun ɓangare abin da muke yi shine tuntuɓar al'umma bakin haure ko ya kasance masu hucewa ko waɗanda suka girku a cikin ƙasar mu ta Mu tuntuɓe su mu samu shaida da kuma labari daga gare su domin inganta rayuwar al'umma ba wai kaɗai labarin mutuwa ko kuma kallon gallazawa da ake wa bakin haure ba muna son mu nuna a cikin sha'anin bakuncin haure akwai musanyan al'adu muna son mu nuna wannan arziki na tsakanin al'umma da cuɗayya tare domin haɗin kan yankunanmu da ma ƙasashen afirka da baki mahakuntan garin gaya da ke jihar doso sun kona kwayoyi wanda suka kama tsawon shekaru biyu a cikin yankin nasu cewa da shekara ta 2021-2022 sha'aibu musa babban alkalin mashara'antar ta gaya ya ma fadil alu karin haske mun je mun toye kwaya kala-kala akwai wanda ake cewa bakal taba ko ko in ce wiwi akwai kwayoyi kamar ta hanyar maganunuka wanda ake ce musu tramol ko in ce tramadol akwai su wani balium shine ake cewa diazepam hal akwai bulbudin hodar iblis wanda ake cewa kokin shine muke cewa da turanci crack wiwikin akwai manta shine ake cewa resin an kama mutane da shi juji ya dau doka ita ce muka je muka toya muka binne gaban kowa da kowa abin da muka toya da ya kai kimanin miliyan 398 da jika 556 babu dala goma kusan miliyan 400. Ƙungiya mai zaman kanta muryar uwa ta yi wata ganawa ta wayar da kai zuwa ga matasa kan illolin shaye-shaye, cin zarafi da kuma shan kwaya a cikin makarantu. Hadiza ni 'yan majalisar dokoki ta bayyana cewar ya kamata a kawo ƙarshen lalacewar 'yan makaranta. Ga dai ci gaban firar tasu da Ausi Abdulrahman. Muryar uwa kenan. Ai kowace mace uwa ce, kuma wannan abu ne mai mahimmanci. Abin da ke faruwa kenan a nan Nijar. Akwai ƙwayoyi a cikin makarantu. Wannan zancen haka yake. Babu wani zancen boye ɓoye Idan kuka ga mu mata mun taru, mu fiddo ababen da mutane ke ta ɓoyewa. To kun san da ba abun wasa ba ne. Kenan mu samu mu wayar da kawunan 'ya'yanmu saboda irin wannan ɓacewar don mu samu mu tsayar da wannan halakar. Shi yasa muka zo nan dosu. Ni ina nan ba wai don ina 'yar asalin garin Doso ba, a'a sai don nima uwa ce. Bayan ya riga mu da hiye da wata ɗaya, marigayi kalala omotunde dan kasar faransa haifaffen gudurupa ƙungiyar alternative espace citoyen ta gabatar da wani taron muhawara don tunawa da shi kalala omotunde a lokacin da yake raye marubuci ne kuma masanin tarihi ne sannan kuma yana cikin babbar ƙungiyar nan da kasashen afirka ta masana da masu bincika na amuran tarihi a dalilin haka professor albert rayeta ya ma ali ahmed karin haske Omotunde masani ne na san shi ne lokacin da na yi ritaya a shekara ta bakwai to wani yanki ne da ke kokarin sanar da 'yan Afirka da su mai da hankali cewa bakar fata ita ce tushen wayar da kan duniya lokacin da ta bunkasa wata kasar tarayyar a Kemet nan yankin kasar Masar da Sudan ta yanzu ta faɗaɗa zuwa kilomita 1,500 na tsawon kogin Nil da faɗin kilomita 40 an samu wata haɓakar wayar kai mai ban ban mamaki tare da gine-ginen dala cewa da piramid masu girma an samu masana da suka kirkiro duk wani sanin duniya ta fuskar tunani addini ilimi tauraro ilimin falsafa idaya da kuma likitanci Ƙungiyar malaman makaranta na firamare ba ta yi jan kunne gwamnati da yi ƙoƙarin cika alkawuran da ya ɗauka a game da bukatun nasu wanda suka hada da damawa da ƙungiyar tasu wajen ɗaukar malaman makaranta 'yan kwantiragi a matsayin ma'aikatan gwamnati na dindindin ba tare da sun yi wata jarabawa ba amma kuma ayi la'akari da waɗanda suka tsoha cikin kwantiragin da kuma kiyaye ka'idodin ma'aikatar kwadago ta ma'aikatan ƙasa. Karo na 43 na kwamfalar koko galgajiya za yi wakana daga ranar 23 ga wannan watan zuwa 1 ga watan gobe a shekara 2023 kenan a Difa. A dalilin haka, wato kungiyoyi da dama na birnin Difa matan nasu sun soma wani ayarin tsabtace garin. gidan Hamadu Zainabu Abdu na ɗaya daga cikin mambobin kungiyoyin ga kuma abin da take ce ma gidi Abdulrahman. abin da ya kara mu mun fito mu mata mu yi shara saboda bakin da za a yi yan kokowa da za su zo jihar difa wannan karin a difa za a yi mun fito mu yi shara mu share mu kone mu fudda dauda don baki wanda za su zo daga wani wuri kas su iske mu su iske jihar mu a cike da kazamta kenan mu fudda kenan babu mace babu namiji kowa babu yaro babu dukkan mu mu fito kanmu da kwalkwata kowace sahiya kahin lokacin nan mu share kofan gidanka cikin gidanka layi na kofan gidanka duk mu fudda dauda nan ka a iske mu cikin dauda fatan da nike Allah ya kawo su lahiya a yi cikin lahiya su koma garin su cikin lahiya manyan mu da aka dora musu yauni Allah fudda su kunya mu kama duka namu ne yauni a kanmu mu duka yan jihar Difa tun da jihar mu ne kakkai jira in kai shara sai an baka kanka ne kake ma aiki hakka ce kake ma aiki babbar kumbalar kofin kwallon duniya wato takata ta 2022 ta ida ajiya kasar argentina ita ta lashe gasar a karo na uku inda ta kara da kasar faransa sakamakon ya tashi da kwallo hudu da biyu a cikin tsarin daga halbi wato da kai sai mai tsaron raga kasar faransa ta samu lambar yabo ta azurfa kurasi kuma ta bakin karhe dan kasar argentina leo messi shine zakaran 'yan wasan shi kuma Kylian mbappe na faransa ya lashe takalmin zinare na goni wanda ya sa kwallo takwas Shugaban ƙasa Bazum Muhammeda ya jagoranci jiya a birnin Yamai bikin buɗa cibiyar ƙasar Afirka da ke kula al'amuran tukin jirgi da kuma ba da bayyane kan tafiye-tafiye a sararin samaniya wanda ƙungiyar ta OAC wato ta sa a hannun ƙasar Niger in ji jaridar ANP. Wannan cibiyar za ta kula da al'amuran tahe-tahe da kuma dukkan wasu bayyane da suka shahi jirgin sama a ƙasar Niger, Burkina Faso, Mali da kuma Benin. yanzu sai rahoton na musamman. Hukumar koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira UNHCR ta gudanar da a ranar biyar ga wannan watan a maraɗi wata yi wayar da kan al'umma kan batun rushin ƙasa wannan kuma a cikin zumar jawo hankulan shugabannin ma'aikatu da na ofishin da ke kula da takardun ɗan ƙasa kan batun waɗanda ba su da takarda ko ɗaya a cewar mamman na ayyumu tare daraktan da ke kula da hakkokin ɗan adam a ma'aikatar ministan shari'a suna da yawa wainda batun na rashin ƙasa ya shawa ga dai ci gaban firar tasu da muhammed mamman. Dalilan da ke sawa mutum ya rasa ƙasa suna da yawa. Misali idan wata doka ba bata baiwa uwa damar samarwa ɗanta takardar kasancewa ɗan ƙasa sanadiyar halaye na nuna bambanci. Idan misali dokar ƙasa bata ba da damar samar da takardun shaidar kasancewa ɗan ƙasa ga yaran da aka tarda cikin ƙasa amma ba sun iyayensu ba. Yaran da ba a bayyana aihuwarsa ba da takardar aihuwa kuma iyayensa ba su da takardun aihuwa ba iya yi masa takardar shaidar kasancewa ɗan ƙasa kuma ba iya kawo hujjar ɗan ƙasancinsa. Me ke iya faruwa ga wanda bai da ƙasa. Euh, Abin da ke iya faruwa ga mutumin da bai da alaƙa da wata ƙasa shi ne rashin dacewa da hakoki na tushe kamar hakkin zuwa makarantar boko. Misali a Nijar, makarantar boko ta gwamnati an tanada ta ne domin 'yan ƙasa wanda bai da hujjar cewa shi ɗan ƙasar Nijar ne kuma bai da takardar shaidar kasancewa ɗan ƙasa a ka'idance bai iya karatu cikin makarantar gwamnati. Ba ku iya samun fasfor na bulaguro idan ba ku da alaƙa da wata ƙasa kuma ba ku iya samun kariyar lahiyar ku daga ƙasa idan ba ku da hujjar cewa ku dan wannan ƙasar ne. Menene Nijar take yi domin yaƙi da rashin ɗan ƙasanci? Domin yaƙi da wani al'amari, Nijar ta ɗauki alƙawula da dama na ƙasa da ƙasa. Da farko ta amince da wani fasalin aiki na duniya na 2014-2024, ta amince da wani fasali na yankin Sidiyawo na 2017-2024, sannan kuma a taron Majalisar Ministoci Nijar ta amince da fasalin ƙasa na 2019-2021, kuma ta rattaba hannu kan yarjejeniyar aiki tare da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da takardun ƙasa ga yara da ke cikin haɗarin rasa ƙasa ana gudanar da kamfe akai-akai domin sauƙaƙa wa jama'a samun takardun ƙasa Suwaye suke iya fadawa a cikin wani al'amari na rashin ɗan populations. Mutanen da ke fuskantar haɗarin rasa ƙasa musamman su ne waɗanda ke rayuwa a cikin yankuna inda Nijar ke da iyaka da ƙasashe makwabtanta kamar Najeriya, Benin da Burkina Faso. Da yake babu ƙayyadaddar iyaka da ke nuna cewa wannan ƙauye ko wannan unguwa na wannan ƙasa ko na waccan ne. Kuma akwai yara da ke ƙauyuka da cibiyoyin karɓar marayu da ba'ar labari akan iyayensu kuma akwai al'ummomi makiyaya da kowane lokaci suna cikin kai da kawo tsakanin mu ba tare da sun mallaki takardar kowace kasa ba. nan dai muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai barku tare da guruza dauke da labarun sashen zabar mace a yi saurari lahiya sai an jima. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.